اذهب الى فرعون انه طغى daga cikin abin da ya faɗa masa shine ka tafi wurin fir'auna hakika ya ƙetare iyaka wajen zalunci da girman kai